Ni wannan nasara ne gare ni, kuma alamun gazawa ne da faduwa wa wanda suke shirya mini wannan. Na sha faɗi cewa ni Aliyu wakili a jihar Bauchi tun da aka son wannan siyasa a 2014 ba wanda aka fi ɓacinsa da lalata mishi suna kamar ni, amma Allah cikin rahamansa bai bari ya yi tasiri a zukatan al'umma ba. An ce a yi iyakalinta, an ce a yi cancanta. aka zo aka ce ni butuli ne na yi bukola saraki aka zo aka ce ni na cikin sanatocin arewa da ashirin da biyu ba su son buhari aka zo aka ce za a yi mini kironye sau biyar wanda har aka kai an yi fada a kirki har ya kai ranar da baba buhari ya dawo daga ingila aka faɗi cewa wai na yanki jiki na faɗi don bana so ya dawo wannan kuma bai yi ba abu mini jibrin Ah, wannan ta majalisa da na bebeji daga kano ya ce baba buhari murabus suka ce ni ne na faɗi abin da ya tasiri ba sai gashi kwatsam suka ce alhamis nan da daddare ya fito wurin shakatawa matasa don bana kanan buhari sun jefe ni da kyakkyan sanda suka kwace ni suka fasa mota na kana nufin cewa jifar da ake cewa an yi maka a abuja din ba gaskiya ba ne to na farko duk wanda ya san rayuwa na ni banna yawon banza kuma a matsayin na yanzu da Allah ya ɗaukaka ni in zan je wurin shakatawa ma zan je inda ba ɗan gajiya a yadda zai je har ya kai ni da daddare. To amma saboda me za a furta irin wannan zance ba tare da ya faru ba? Wannan wata hanya ne kullum ina zuwa bocin nan ina yin aikin alheri. Ko da ya za a hana ni zuwa bocin nan tun da san san za hutu. Wato in ka duba musamman wannan abin ya ji kakatu a aboki. da su kudin jihar Bauchi ba su yi abin da al'umma suke so su yi ba sai suka ga cewa mu muke yi ya za a yi kuma su taushe mu shine sai suke ban makonin Buhari saboda sun san yadda talakan jihar Bauchi da sauran bangaren Najeriya suka daukaki Muhammadu Buhari ne. Wannan ba shine karo na farko ba da ake cewa an jefe ka a bara ma an ce yi da wani dan majalisar dattawa na jihar Bauchi din kun je gidan jefe ku kamar shi ne ke ga musu wannan mukuntun jihar Bauchi ne sun suka rasa abin da za su yi sai su ban makonin Buhari shi wanda aka ce an jefe shi ma wallahi ba jefe shi ba ya yi bayani a gidajen rediyon ko a da sauran kafafen labarai sati da biyu da shi ke masu yake an kare jifansa ƙarya ne ina gaya maka cewa su ba su mu je muna jasa alheri ne ina ganin cewa za su zuba mun tsoron su razane ne shi ne suka kawo wannan ƙarya cewa wai abuja an jefe ne sai a ce to in ya jirgin ma za a je sai ne. To me yasa ku yan siyasar jihar Bauchi kuke da wannan matsala a tsakanin ku ta cewa komi daga gare ku ake? Saboda mun ce shi gwamna da muka zaɓe shi ya zo a yi gaskiya a yi adalci wa al'umma a kyautata rayuwarsu a bunƙasa makarantu a kyautata hanyar lafiya ma'aikata a biya su hakkin su. Yan fanshi wanda kuɗin su ya kai kusan biliyan ashirin a biya su hakkin su don wasu suna nan suna mutuwa kuma magadansu ba sa son su ci wannan kuɗi sun fi son iyayensu da suka sha wahala su ci wannan kuɗi ke za mu kyautata sarakuna yau an zo ana koran su an kore su ma da sauransu duk abin da yake haɗa muku ce ce ku ce mu da gwamnan bauchi kenan ba wai batun gida da mota ba. Ah, muna godiya sanata ali wakili mun gode sosai ba. mu ne da godiya.